akwai wasu matsaloli da naga ana tattaunawa a social media da nake so in yi ishara zuwa gare su na farko malaman da suke karantar da addini da ɗaliban ilimi su dinga jin tsoron Allah suna kallon waƙi mai ke faruwa daga sati zuwa sati daga wata zuwa wata malaman usulun fiqh sun fitar da ƙa'ida cewa ta akhirul bayani an waqati hadatihi la yajuzu a jinkirta bayani lokacin da al'umma take buƙatar a mata bayani wannan kwata-kwata bai halatta bala ya juzu wannan matsalar kuwa ita ce bbc ta wallafa a shafinta ina ganin jiya shine aka tashi shekaran jiya jiya da hayaniya da kuma yau ta rubuta tarihin muhammadu yusuf cewa ya shekara goma da mutuwa ta wajen tarihin shi sai ta rubuta cewa muhammad yusuf ɗalibi ne na jami'ar musulunci ta madina sannan kuma muhammad yusuf fatoyinsa da yake yana ɗibowa ne daga sahabbai sannan suka jingina abubuwansa da dama zuwa ga shekul islamu bin taimiyya wannan shi ne abu na farko da nake so a sani na farko lastu bi ɗalibin sirriji min jami'atul islamiyya ni ba ɗalibi ba ne da na yi takarruji daga jami'ar musulunci ta madina saboda wani mai saurare idan ya ji abin da zai ɗauka zan yi wannan maganin ne saboda ni ɗalibi ne ɗan jami'a zan ba jami'ar wa kariya to ni ba ɗalibi ba ne da na yi takarruji daga kowace jami'o'i da ke ƙasar waje a gida na karatu kuma a gida nake karatu in kaga na fita waje to kwas na fita yi da wannan matsalar ta faru shine a na yi waya da su ma'aikatan bbc ta ko wani ma'aikacinsu da ke nan sai na buga masa waya su kansu sun fahimci daga baya sun yi kuskure akan abin da suka rubuta to wannan kuma zan zo in ba da shawara a kan shi sana akwai yan uwa da naga sun yi rubutu kamar dr mansur naga yayi rubutu kan wannan matsalar kamar dr ibrahim da sina naga yayi rubutu kan wannan matsalar dukkan waɗannan da suka yi rubutu ba tare da cin mutunci ko muzanawa ba a da uslubi mai kyau na jan hankali a ƙarƙashin wannan matsala ta sha, wato tajriba da ƙwarewa abinda muka lizinta wa kanmu abu biyu na farko ko karatu muke idan wata matsala ta zo to za mu iya aje karatu mu dawo mu tattauna matsala ana ganewa shi yasa na faɗa muku babu hikima kwata-kwata ya kamata hatta malamai masu yin kuɗi ba su dinga kallon waƙi in za su yi kuɗi ba matsala ta faru a sati a wata ita take damun al'umma in ka zo da kai kudu ba ka dinga kallon waƙi sai kawa mutane kudu ba akan wannan matsala shi yasa duk sanda muke karatu wani abu ya gitta to sai mu dakatar da karatun sai mu tattauna kan wannan matsalar bisa ga wannan ka'ida na biyu a ƙarƙashin wannan mun lizimta wa kanmu cewa duk wani mutum da ya abu musulmi ne shi to muna ganin cewa inda musulmi ne shi yana da haƙƙi a kanmu ɗan siyasa ne shugaba ne wato kuma wani irin mutum ne farko tukwan na zamun nemi ko mu zauna da kai ko mu kira ka ta waya mu tattauna da kai sadaka in baka san da baran da duk na bugo maka waya na ce maka ni ne wani daga guri kaza ko dai kayi wani abu mai kyau in karfafe ka in yaba maka in maka addu'a in baka shawara akan shi ko kuma kayi wani abu na kuskure za mu yi maka nasiha akan shi amma in Allah ya yarda ba za mu ɗaiɗaikun mutane wanda za mu zo mu dilan musu mu ayyana su ba za mu yi sai mun bi wancan matakin so da so muke mutane su gyara a matakin farko ba cin su muke so mu ba in ko kaga na zo na dira kan mutum na tasa shi gaba to ka tabbatar mutakabbiri ne a tarihi an duba cewa ba wani mutum da ya isa ya kawo masa daidai in yi kuskure ya ɗauka kuma kakka ce a'a ni waye ni ba kowa ba ne ni ɗalibi ne mai karatu amma ba ya kamata ka sani da kake ganin kana da girma addinin akwai mai shi don haka ba da ƙarfi na yake tafiya ba da ƙarshen mai shi yake tafiya to da kaga ga cewa ka taka mataki kaza ka zama kaza ka zama kaza ka zama kaza dillan da ka saki muka fara rikici da kai in dai dan Allah nake yin addinin nan na rantsi da Allah sai na kai ka kasa dan buga wadda zamu da kai kaman dutse ne da kwai a buga ka san wanda zai kai labari ne baka yi karatu baka je ka dubi tarihin fir'auna da ka ga yadda rigimar ta fara da shi da annabi Musa daga ƙarshe kuma waye ya kai labari da ka san wannan to wannan shine abin da muke so mutane su fahimta to a ƙarƙashin wannan al'amur bil ma'arufi wannan hai'anil munkar malamai sun sa cewa yana da sharaɗi na farko idan za ka yi umarni da abu mai kyau ka hana dole a samu al'ilmu abinda za ka ce a ko a bari ya zama kana da ilimi a shari'a cewa tabbas abin yana da kyau ko bai da kyau dan idan kai jahili ne ka tashi garin kai umarni da abu mai kyau ko ka hana to in ba sa'a ba za a samu abin da za ka lalata ya fi yawa akan abin da za ka gyara dole sai an samu ilimi da haka za ku ga dukkan wanda yake mabiyin annabi muhammad ne Allah sai ya ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin abu na biyu a wajen yin umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau an da biha wajen Allah ta'ala wa izazaddi ya zama to manufarka Allah kake nufi da nasihar da kake so kai mawana ba wai ba bane wani ya maka abu kai kana da lasifika shi bai da lasifika ya ka ci ai za ku haɗu da shi a mumbari sai ya gane kuran shi kai haka manufarka kawai kana so addinin Allah ya ɗaukaka sau da wani lokaci yadda ka sa Allah a zuciyarka wajen yin nasiha tana da tasiri wanda za ka yi ma nasiha ya karɓa ko kan ya ƙi karɓa saboda haka masu yin nasiha da umarni da abu mai kyau su yi ƙoƙari su dinga sa Allah a ransu lokacin da za su yi nasiha ga wani suna so ya gyara abu na uku shine ana son a samu ashafaqatu tausayi akan wanda za ka yi umarni da cewa ya yi kaza ya bar kaza sai idan kan wasa ta riga ta bayyana shi yasa za mu ga cewa da Allah ya aiki annabi Musa da Haruna sai ce musu izhaba ila fir'auna innahu taga fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha hadisin Amr bin Yasar yake cewa Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma sun haɗu da shi da suka haɗu da shi yake cewa da Allah ba labarin siffar annabi a cikin at-Taurat sai ya ce masa wallahi innahu la mawsufun bi ba'd sifatihi yace yadda kaga Allah ya siffanta annabi a Qur'ani to akwai irin waɗannan sifofin a cikin at-Taura yace Allah ya ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira akwai wannan a Qur'ani akwai at-Taura sannan sai ya ce wa hirzal lil ummi na turo ka ka zama kariya ga jama'ar da ba su yi karatu da rubutu ba anta abdi wa rasuli kai bawa na ne kuma kai annabi na ne sammaituka almutawakkil na sa maka suna almutawakkil laysa bi fardin wala galiza annabi ba mai kaushin zuciya bane ba mai kaushin dabi'a bane da haka haka Allah ya siffanta shi yake cewa fa bi ma rahmatin min Allah walau kunta fazzan galid al-qalbi lam faddu min hawli inda annabi yana da kaushin zuciya da kaushin hali da sabbai kowa ya watsa ya bashi guri to mai umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau an gane kakkaji kuma yana faɗa wannan kaga na yi zafi akan wani a'a birnin da kaga na yi zafi akan wani to iya duk uzurin da zan ba shi da binciken da zan yi na riga na gama fahimtar kan kangarere ne mutakabbiri ne to ban tsaya kuma in halda kaina akan shi to sannan abu na hudu shine an kuna saburan haliman ka zamanto mai haƙuri sannan rahiman mai tausayi da jinƙai sannan domin wajen umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau za ka ci karo da matsaloli shi yasa za ku ga nan hakim da ya zauna da ɗan shi yana masa nasiha babu inda ya ce masa ya haƙuri sai da ya zauna ya ce masa ya bane ya aqimis salata wa amr bil ma'ruf sai ce wani anil munkar sai ce wasbir alama ka ya haƙuri akan abin da zai same ka dan sai an maka sharri sai an maka ƙari to ka ya haƙuri abu na biyar shine an amilin bi bima ya amur bihi li kai la ayyar bihi kai iya kokarin ka wajen idan ka ce wa mutane su yi abu su in ka ce su bari kai kana iya kokarin ka wajen yi da bari din in ba haka ba sai ka shiga cikin abinda Allah ya ce a ta'muruna nasa bilbir wannan hamzatu istifham ne lil inkar ta bai dace ku ce wa mutane su yi abu ba ko ku ki wa antum tatluna alkitaba afala taqilun wannan ba daidai bane kuskure ne to wayannan su ne sharuɗan da malamai suka yi itibari da su wajen abin da ya shafi umarni da abu mai kyau da hani ga abin da yake mara kyau a ƙarƙashin wannan abubuwan da suka rubuta guda uku cewa muhammad yusuf ya taɓa karatu a jami'atul islamiyya su da kansu daga baya sun ƙaryata kansu cewa bai ba kuma abin yana da ban mamaki kwaran gaske gaske mutum da ya shahara irin muhammadu yusuf ya kawo wa najeriya bala'in da ba a taba kawo mata ba a ce ma'aikatan su jahilci cikakken tarihinsa wajen da ina da ina ya karatu suwaye malamansa akwai ban mamaki kwaran gaske gaske yawan wani mutum ne da bai shahara ba ba san shi ba aka kuskure wajen samo da ina da ina ya karatu wannan babun mamaki ba ne kama dai mun karɓa ɗin a matsayin cewa sun yi kuskure ɗin mun karɓa cewa sun yi kuskure ɗin to wannan shi ne abu na farko da haka kamar yadda na sha faɗa ina so kowane musulmi ya dinga ji a ran shi kuma wannan ba tsari ba ne nawa ba tsarin ka ba ne tsari ne na Allah bisa ga ka'ida na wa rabbuka ya kuma ya ya wa yaqta Allah shi yake halitta abin da ya ga dama ya zaɓe shi ma kana lahum ganin damar Allah ne da zaɓin sai ya ɗauki makka da madina ya sa ta tafi ko'ina daraja sau da in kana zauna a ingila ko amerika don an sa mata fitila an mata kyalli an mata ado to wannan amma asalin gari a duniya shine makka shi yasa da Allah ya sauka da annabi qur'ani sai ya ce li tunzir ummul qura wa man hawlaha da ingila gefen makka ce gefe ce Amerika ma haula hali gefe ne gefe ne to da haka ni ina ji a raina ƙasar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cikinta a kwance wallahi ita ce kasa mafi daraja a wajena kuma kowane musulmi ya kamata ya dinga jin haka a zuciyarsa To da haka ba wata riba da zaka ci kana musulmi idan aka waye gari aka ce an ɓata ƙasar da annabin kake ciki wace riba ka ci babu saboda ka bai taɓa yin karatu a jami'a islamiyya ba kuma bai da alaƙa da ita to a nan wajen ne nake so in yi tambayi a kiyaye fita mutum ya je ya je waje karatu ba shi da alaka da fitina sau da yanzu duk wanda suka kawo wa najeriya bala'i ba wanda suka je waje suka yi karatu wani yanzu shi ya taba karatu a wata jami'a a waje bai taba ba shi wannan na zariya da ake tattarka tarka yanzu ya taba karatu a wata jami'a a waje amma me yasa kullum ake tuhuman cewa wayanda suka je waje suna yi kwashe kwashe bayan ba a taba samun wanda ya je wajen yayo karatu ba ya kwaso bala'i ya shigo da shi Najeriya irin wannan bala'in ana tarka tarka su dai yan gidan su suke kawo bala'i saboda haka da shi wancan da suka ci yayi karatu a jami'ar musulunci ta Madina da shi wannan na zariya da ake ta tarka tarka da shi ba wanda ya taba karatu a kasar waje to da ka a fahimci wannan karatu a kasar waje ba shi da alaka da kwaso hayaniya balman hasali mafi yawanci wanda suka fi kawo matsala a kasar wanda suka yi karatu a kasar ne ba su fita waje sun je sun yi karatun ba wannan ina faɗa muku a babi na amana shi yasa tun farko ka jana ce ni ba ɗalibin wata jami'a bane daga kasar waje dan kar ka ɗauka ce a ina bayanin ne dan ba jami'ar da na fitowa kariya to ko ɗaya babu sannan abu na biyu fatoyin da suka ce yana amfani da su na sahabbai ibn al-qayyim ya faɗi cewa babu abin da ya haifar da matsala ga addini kadariya da jahamiya da duk wata kungiya da ka sani irin su'ul fahmi anillahi wa rasuli to kafin fatoyin sahabbai duk wani dan ta'adda da zai ta'addanci a musulunci zaka ga hujjarsa ta farko qur'ani ce ma kafin ma a zo maganin hadisi hujjarsa ta farkowa ƙur'ani ce so da haka in sahabbai suna da wani mawkifi daban wani ya zo ya ɗauko maganganunsu ya ba su wata ma'ana wacce ba ta ɗauka ba sahabban ba ne abin tuhuma shi da ya ba su ma'ana shi ya kamata a tuhuma in wani ya ɗauki ƙur'ani ya ba ƙur'ani ma'anar da ba ta ɗauka ba ƙur'anin ya kamata a tuhuma ba shi da ya ba ƙur'ani muguwar ma'ana shi ya kamata a tuhuma shi ya kamata a tuhuma in aka ce za a yi haka ba a yi ma addinin musulunci da musulmi adalci ba shi yasa Allah ya saka wa malamanmu da alheri da suka yi kokari na sha faɗa na ce a wannan zamanin ban san wani malami daga cikin malamai ba da ya yi kokari wajen dawo da mutane cewa dole a riƙe ƙur'ani da sunna akan fahimtar magabata kamar Sheikh Muhammad Nasir Dina Albani shi yasa yana da wata ka'ida in ka zo zai ce maka at-tamassuku bil kitabi wa sunna la yakfi rukon ka da alqur'ani da sunna ba zai wadatar ba sai mun tambaye ka ala fahami man akan fahimtar wa kake rike da su saboda rikon fahimtar qur'ani da sunna akan fahimtar ɗaliban da suke karatu makarantar annabi sallallahu shi kaɗai ne abin da zai tsallakar da mutane daga fadawa cikin tarko na fitina da halaka to da haka sahabbai ba su da alaka da wa'annan abubuwan in ma mutum ya ji ya ɗibo to shi ya kamata ya zama abin tuhuma amma ba fitar sahabbai ma na uku shekul islamu bin taimiyya akwai dan uwa malam nuwar hausare wata rana na kai masa ziyara a sokoto muna tattaunawa da shi kan littafin asarimul masul ala shatimar rasul na ibnu ya yace galibin mutanen da suke magana akan ibnu taymiya ce wallahi ba su san shi ba yanzu littafin shi asarimul masulul ko kun san cewa ɗaya bisa ukun littafin akan aqidar khawarij yake magana da hatsarinta da muninta irin wannan kafirta mutane ba akan ka'ida ba daukan hari a je a kai musu to yaushe ne inda a ce ibnu taymiya mutum ne ɗan rigima dan tashin hankali ba a nan ba da muka zo wata gaba ba mun karanta tarihi shi ba mun yi tarihin shi yana daga cikin dalilan da yasa ko aure bai iya yi ba saboda yana karantarwa shekara ɗaya biyu a samu wasu su kulla mai shari a je a kulle shi ya yi shekara hudu biyar bakwai a gidan yari wanda daga ƙarshen rayuwar dole a gidan yari ya mutu wanda suka tsare shi lokacin da suka gane an cutar da shi aka zo aka same shi ana bashi shi haƙuri aka ce masa ya haƙuri ya ce masa ai matsalar tana da sauƙi yace ku da kuka yi amfani da damar ku ta mulki kuka tsare mu da mu da aka tsare yace musu una ya yace mutuwa za ta haɗa mu sannan yace musu nabi wal ya dun muna kabari zai tattaro mu don idan mun je mun kwanta namu wajen ba zai tara naku ba sannan yace musu wal qiyamatu tajma'una kiyama za ta haɗa mu za mu je gaban Allah za mu tsaya da ku wal hakimu na wa kuma Allah wanda zai hukunci tsakanin mu da ku shine Allah subhanahu wataala yanzu na sha faɗa na ce yanzu Shehu Usman dan futu a nan kasar banda Allah ya taimaki shakikin sa Shehu Abdullahi Gwandu ya rubuta littafin Tazyinul Waraqat ya faɗa abubuwan da suka faru suka hijira ina rantse muku da Allah da yanzu wannan boko haram din sai an jingina musu Shehu Usman ita an ce su suka kirkire ta tunda yanzu a haka ko ba bara sai da na yi kashedi akan wani profesa na ce to karatun da ya na jami'a ya je ci abinci da shi amma kar ya ɗauka don yana rike da takarda ya karatu na ce wala ba kai karatu ba sai ka ga mutum ya fito yana musulmi yana cewa wai shehu usman saboda ya karanta abin da turawan suka rubuta ya mai tasiri wai ya karan wai daula ya kafa ta fulani wai fulani in faya ya kafa ba dole musulunci ya kafa ba in baka yi karatu ba ka san tarihi ba ka je ka bincike abu haka ya kamata ka wani kwanan nan ya je ingila zai datta ya ce ya zo kan project ɗin shi a kan tarihin shehu usmani yake ya ce a kan wannan abin ya ce ya rantsi da allah ya yadda sai dai ya haƙura da daktarin ɗin so da ya yi rubutu kan tarihin shehu usmanu ya nuna cewa shehu usmanu jihadi ya an ce sai dai canza project ɗin ya mayar da shi wai shehu usman ya kafa fulani ta ya ce wallahi in sai ya rubuta ka shi kuma ya haƙura da daktarin ɗin bai so so da in ya rubuta nan gaba za a iya ɗaukowa ana wasu hujja da shi a ce ga wani dakta ne ɗan kaza kaza shi da kanshi ya rubuta cewa ya tabbatar ai shehu usmanu daular fulani ya kafa ba daular musulunci ya kafa ba yasa ya gari ya haƙura da daktarin ɗin ya fa mai saboda ka abubuwan da ake jingina ma shekul islamu bin taimiyya galibi abubuwa ne na zalunci da ha'inci da ƙarya mafi yawancin masu magana a kan shi wala ba su san shi ba suke magana a kan shi kuma kaga a ka'ida ta ilimi duk wanda baka san shi ba cikakken sani to bai kamata yi magana a kansa ba bisa ga ka'ida na wala ta kafu ma laysa laka bihi ilmun sannan abun mamaki abu na takwas har suka gama tarihin Muhammad Yusuf wanda suka rubuta ba su faɗa sa ba da zazzaki wajen karatu tunda yana da marahilu guda uku marhala ta farko duk najeriya inda yanzu a ce da adalci wanda ya kamata a tuhuma da duk bala'in najeriya nan shine wannan mutumin da ake tsare da shi dan shi ya fara cewa karatun boko da aikin gwamnati a najeriya haram ba shi ya fara ba yasa nake faɗa kullum nake cewa in banda mutanen mu sun zama sakarkaru mu da muke da uba irin malam bubakar gumi da ya ce mu tashi a yi karatu yanzu wannan karatun da aka zauna ana yi albarkar da awon malam ne da ya ce a tashi a karatu eh ya ce a tashi a karatu kaso ɗari na masu aikin gwamnati da siyasa da aikin sarki da waye na rantsi da Allah tamanin da wani abu a cikinsu da fatawan mala bakar goma suka shiga sannan Malam bakar goma ɗan boko ne a daidai lokacin da malam ya yi fatawa ya ce a tashi a yi aikin gwamnati a yi karatun boko a yi kada sai muka zauna muka saki jiki muka lalace karantar wannan dattijin sai a zo a jingina mata abin da bata da alaka da shi wanda ya kirkira abu shi kuma ba a jingina masa abu wa man yakfir isman aw qati'atan thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtan wa isman mubina to ba sa yin wannan magana kuma duk Najeriya wanda ya san abin da ya faru farko ya san bala'in boko haram da wannan muhammadu su ya ɗauki wannan tunanin to farkon wanda ya fara assasa wannan fikiran shine wannan shi na zariyar da ake tsare da shi yanzu zazzaki amma kun har suka gama ba su kawo cewa yana da alaƙa da zazzaki ba ta ɓangaren wa ta ɓangaren karatu to wannan shine saboda haka in za a yi tuhuma to ya kamata su kawo cikin malaman shi cewa ya karatu wajen wani yana da alaƙa da shi ya taɓa riɓe shugaba na waccan tafiyar a yobe kaza kaza kaza kaza kaza da makamantansu amma ba su kawo wannan ba sannan abu na tara abin da ke aukuwa yanzu idan kuka kalli majalisar kasar mu yanzu na faɗin majalisa ya minki wai yanzu matsalar zazzaki a majalisa ta zama matsalar da ake tattaunawa a sake shi kuka a yi wani ina kallon wani makaryaci wani makaryacin dan majalisa yana cewa wai wai adadin yan shi'a ya kai miliyan goma sha biyar yanzu kuma wai da gaske suna neman shahada mutanen da suke neman shahada bai kamata a kaza kaza kaza ba na farko waye ya faɗa mai sun kai miliyan goma sha biyar ina ya bincika ya aka ya gane to bari mu faɗa musu sirrikan in ba su sani ba idan yan shi'a za su yi taro a garin kaduna to au sai sun aika goron gayyata gurare daban-daban sai su taru a nan kaji ɗaya na biyu shine dalilin da yasa zaka ga in za su fito sai su fito a siga ta uniform domin idan mutane suka fito a sura iri ɗaya ko ba su da yawa kakan ga kamar suna da yawa na uku idan za su fito sai su fito da mata da ƙananan yara wanda bai sani ba in kana so ka gane haka kowa yanzu idan ya tashi ya koma unguwarsu sai ya kirga sai ya ga in shi a mutum nawa ne daga nan in kowa ya kirga in shi a unguwarsu daga nan zaka gane cewa suna da yawa in an yi taro a garin ku shin adadin abin da ka kirga a unguwarku shine wannan adadin da ya taru a garin to wani wanda bai sani ba ya gani sai ɗauka cewa ai suna da yawa la ilaha illallah ai ga sunan sun cika gari to saboda haka akwai munafukai daga ciki kamar yadda na aika wancan sakon akwai wanda zaka ga sun tashi sun ce a sake shi ba tare da kowace ka'ida ba kamar yadda na faɗa na ce muna so a yi adalci domin adalci shine asasin da zai zaunar da ƙasa lafiya idan abin da gwamnati take tuhumarsa na laifi ya yi idan ka ce gwamnati ta sake shi ba tare da kowane sharaɗi ba to ba a yi ma gwamnati adalci ba sannan kakkumanta ba zazzaki kaɗai ne yake da magoya baya a najeriya ba nema ina da su ran da na nemi wani abu gwamnati ba ta yi mun ba ni ma sai in da rigima tunda na ga wani an mai an gane sai in da rigima to mu ba irin rigima ba ne don malam bubakar goma bai koya mana ita ba mu karatu ya ce mai kuma karatu muke to shi yasa za ku ga cewa idan da a ce rigima muke ku kalli sanda aka kashe malam jama'a ku kalli sanda aka kashe malam albani amma da yake ba mu da tabbas cewa ga wanda suka kisa in ana so a yi rigimar da gaske za a yi idan da kano ta cika cikan da ba a taɓa yi ba idan ana so duk abin da za a yi na rikici daga nan ƙasar ta hauɗe ne za a yi amma da yake malaman sunna karanta wasu tana da tsari da ka'ida dan Allah ko malin wani an yi akan mutuwar malam jama ba yi ba to mu mu ba haka take ba saboda haka su dan majalisu kiran da ya kamata su yi su bincika shin za su yadda da najeriya a matsayin najeriya kuma za su yadda da dokar ta sannan abin da ake tuhumar su na laifi sun idan sun laifin da ake tuhumar su da shi to adalci shine a hukunta su don wata iya haƙu uzunin wa'iya idan ko ba su yi ba binciki ya tabbatar babu to adalci shine a sake su wannan shine adalci saboda in ya tabbata an yi laifin kuka ce a sake shi wai dan ƙasa ta zauna lafiya to kun buɗe ƙofar da ƙasar ba za ta zauna lafiya ba in ba ku san wannan ba ya kamata ku sani sannan abu na ƙarshe ne da nake so in wajen da nasiha zuwa ga ita gidan rediyon bbc da kuma ma'aikatan khususan zuwa gare su umuman zuwa ga kowane ɗan jarida shine ya kamata ku sani ni'ima mafi girma da allah ya muku banda kasancewa ku mutane wallahi babu ni'ima mafi girma kaman addini saboda ka abu koda dokar jarida ta yadda da shi to kak kumanta manta kuma akwai dokar Allah a kanku da haka duk abin da za ku yi na ka'ida ta aiki in ka je ka bi dokar wani ka ajiye dokar Allah a kanta ran da Allah zai tsayar da kai maka hisabi shi wancan ba zai iya tsayawa a gaban Allah ba ya hana Allah ya maka hisabi da haka shi yasa Allah ya ce ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya ba kunan kun tsaya kuna ta kokarin sai kun wa na kariya shi yasa yace fa man yujadilu Allah anhum yawm al qiyamati amman yakuna alaihim wakila da haka ina so ku tuna wannan sako ne zuwa ga yan jaridar gidan rediyon BBC a keɓanci nasiha zuwa gare su a matsayinsu na musulmi ba ma tuhumar su yanzu kuskure kowa zai iya yi wani abin da suka rubuta kuskure ne su ba al'umman musulmi haƙuri su canza wannan rubutun sannan kuma su tuna cewa su musulmi ne akwai mutuwa a gabansu akwai shiga kabari a gabansu wannan kuma saƙon bai keɓance su su kaɗai 'yan jarida ba da suke aiki a wannan wajen wannan saƙo ne zuwa ga kowane musulmi ɗan jarida a duk inda kake aiki to ka sani addinin musulunci yana da buƙatar gudunmawar ka ta ka shi kariya sannan kuma ka sani rayuwarka za ta ƙare ba abin da zai maka gata bayan rayuwar ta koma zuwa ga Allah sai irin gudunmawar da ka ba addininka da haka aikin faɗin Allah zai aiki a kanku ta ya ayyuha allazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin kowace rai ta duba ta gani me take gabatarwa da kanta dan gobe Da daga wannan shine takaitacciyar sako da nasiha da zamu tura musu kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon gyarawa yan jaridun musulmi Allah ya sa aikin da suke na jarida a duk inda suke ya amfane su ya amfani al'umman musulmi da daga wannan shine sako wa bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum